ba zan taɓa manta da wannan rayuwar ba tabbas ba zan taɓa manta da wannan rayuwar ba lokacin muna ƙanana komai muna yin shi a tare mukan zauna waje ɗaya mu ci abinci tare mu yi wasa tare idan kika yi kuka ni ma ina yi idan na yi kuka ke ma kina yi tun muna yara kike sani farin ciki har izuwa wannan lokaci da na kai mun girma hakika ba zan taɓa misalta irin farin cikin da kika sani ba zan so kuma a ci mu kasance na har abada ni da ki domin ke ke kaɗai ce muradina ina son ki ina son ki ina son ki